wasalatu wasalamu ala rasulillah da biyina muhammad bin abdullahi wa alihi wa sahbihi ajma'in ki sani kina da daraja kina da baiwa kina da martaba kina da kunya kina da tausayi sannan kuma kina da mutunci to ki kokari ki adana waɗannan gwalagwalan abubuwa da Allah subhanahu wataala ya miki ki iya mace ba ƙaramin daraja gare ki ba kana tunanin kai kayi yaudara ko kana tunanin ka je ka tsotse-tsotse ko ka yi tanɗe-tanɗe ko ka yi rungume-rungume kai kuma naka na can a ninke a killace saboda tsabar wayo kai ka fi kowa wayo ka ba tu dini ta dan duk abin da kai ma yar wani kai ma sai an maka duk abin da kai ma kanwar wani sai an ma kanwarka duk abin da kai ma matar wani sai an ma matarka wannan malamai sun yi wannan bayanin kuma haka yake a rubuce saboda haka kowa ya kiyaye kowa ya kiyaye wanda aka yi a baya a tuba a ya a nemi tuba wajen Allah Allah shi fara wata ala mai gafara ne ko mai rahama ne kuma zai gafarta maka kuma zai gafarta miki bazawara wadda ta taba yin aure ta fito daga gidan miji mun sha bayani cewa waɗannan bayan Allah barazana ne a cikin al'umma dole ne a tausaya musu dole ne kuma a fito da hanyoyi wadda za a rage su a cikin al'umma saboda rashin samuwar barna kwanaki bigi sanarwa ga zaurawa kuma alhamdulillahi allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana burinmu da yawa daga ciki ko ko ce wasu daga ciki allah subhanahu wa ta'ala ya sa yanzu haka suna gidan mazajensu su waɗanda muka yi hakan da su sun sani kuma suna tare da mu sun san suna gidan mazajensu kamar yadda na faɗa ba hurumi na bane ba kuma ka'ida ta bace cewa duk da ta ce tana neman mijin aure sai na fito na sa hotonta ko in ce ga shi ta yi aure ga ta ita ce ta auruka a'a in Allah su subhanahu wata'ala ya haɗa ki da wanda kuke so kuka daidaita juna kuka yi aure cikin sirri wannan shi ne abin da ake so amma buƙatar muna nema wanda za mu yayata ga wanda take da buƙata za ta iya shigowa abin da Allah ne ba san yadda Allah zai yi ba mun aurar da 'yan mata mun aurar da zaurawa a cikin wannan shekara ta miladiya da ta gabata a yanzu kuma an dawo fage ba fasawa zabi ba a yanzu haka akwai masu neman zaurawa amma kullum muna jaddadawa idan auren kike so don allah auren ibada ba auren ƙarya ba ba auren naji na gani ba ba auren kisisina ba ba auren sai an min kaza ba aure da allah aure na ibada irin da magabata babu karya a ciki sannan shi wanda za a baki ba ba za ki sauko shi waye ba sai ko haɗu ku tattaura bacin binciken da muka yi ke ba za ki daki bacin binciken da muka yi akan shi ke ba za ki dasa a daki wannan shi ne abin da muke gaba zawara wadda bata wuce tana da ɗaya ba idan kin ji wannan sanarwar kuma kina da buƙatar aure ga lamba da sai ki tuntuɓe da ta wasan sauran bayanin za ki ji Allah ka aurar da zawarawa mu Allah ka aurar da 'yan matanmu duk wadda take neman aure take son ta aure tsakaninta da Allah lillahi wa rasuli aure ibada ba aure al'ada ba Allah ka fito mata da miji na gari a cikin wannan lokaci duk da mijin da yake son aure tsakaninsa da Allah lillahi wa rasulihi aure ibada ba aure al'ada ba Allah ka fito masa da mace ta gari wanda yake son ƙari Allah ka ƙara masa idan ɗaya gare shi yake son ƙari ta zama biyu Allah ka bashi idan biyu gare shi yake so su zama uku Allah ka ƙara masa idan uku gare shi yake son hudu Allah ka ƙara masa ka ƙaro mana albarka ka yaye mana dukkanin fitina ka zaunar da mu lafiya naku akare mai tilawa tv sai na ji ku